ba mutumin da zai yaudare ni shi dan an kira ni an ce a wani taro a wani wuri ban sani ba saboda haka da dakatar daga wannan ce a ozu da zafi da shi watan idan aka kira sallah za ka ji ana sallah a wancan masallaci ko ba ka ba eh. wa suke kira suna kiran Allah ko ba ka ba eh. za ka ji ana masala ana sallah a wancan masallacin ko ba ka ba wa suke kira Allah da manzon su shi ba watan taron na gobe zai hana kowa ba saboda haka taron na gobe duk shirin da aka yi a da na ƙara hannu yari bisa ɗari abin da ake so a yi a da yanzu a ƙara ta gama duk mutanen da suke daggara ko'ina saboda wannan taron to alhamdulillahi rabin alami. yanzu a tare da mu ni ba ne ganin kowa ina ganin sheikh ibrahim ya duk wanda tare da shi yana tare da manzon Allah duk wanda tare da shi yana tare da Allah kuma duk wanda tare da Allah bai Allah tsoron kowa komai bayan Allah da mutunsa. Idan muka ga